Kwangilar buga lasisin tuki da aka baiwa wani kamfanin kasar waje ba tare da fayyacewa 'yan ƙasa zahirin abubuwan da wannan yarjejeniya ta kunsa ba, ita ce ta harzuka waɗannan ma'aikata a wani lokacin da ayyukan har hada takardun ababen hawa da na buga lambobin motoci suka koma hannun wani kamfanin ƙasar waje. mafarin wannan yajin aiki na tsawon kwanaki biyu in ji sakataren yada labaran kungiyar tempat umar musa duk rijimiya ta tsakanin gwamnatar dan kasuwa sai ta ba da hanya in akwai matsala a buɗa ta a gyara to in akwai matsala mu dole za mu neman buɗa ta a gyara to yanzu a hana magani ba san dami ba suka ce doka ba ta ba su izinin su buɗa ba ita kuma dokar ta ce a'a duk rajejeniya ta kamata a ba da haske mai banda inda aka hira kuɗi mu ba ma'aikatan minister of finance bane ba trezor muke ba kenan wannan harkar kuɗi ba zan can mu bane ta kamata ma'aikaci ya san menene ka aikin shi tunda yanzu akwai mutanen wanda aka ɗuka aka je can ba san meye aikin su ba kullum da baki da ake zo ana musu magana yau a ce a albashin kuka za mu fara ku in ci da ke karu mu kara mu ba mu san me da ake sha ba kuma ba mu san aikin da za su yi ba mu yanzu tunda ayar doka ta ba mu izini sai an ba mu wannan rajajeniya sai dai hukumomi na cewa babu kamshin gaskiya akan dukkan abubuwan da waɗannan ma'aikata ke korafi a kansu jallo amadu isifi shine daraktan ofishin ministan suhuri sur 12 points nous nous sommes entendus sur 11 points ya ce mun shafe wunin shekaran jiya talata muna tantaunawa da su kuma mun fahimci juna akan koke-koke sha ɗaya daga cikin sha biyun da suka gabatar abinda ba mu fahimci juna a kansa ba shine batun takardun yarjejeniyar da suka buƙaci a basu kofi shi kuma wannan doka ba ta yarda a baiwa kowa kofi ba har sai an wallafa takardun yarjejeniyar a ma'ajiyar takardun hukuma wato journal official yanzu haka ana cikin sake duba wannan yarjejeniya domin yi mata gyaran huskar da za ta yi daidai da bukatun 'yan ƙasa saboda haka rashin fahimtar da ke tsakaninmu da su ba ta kai inda za a jingine aiki ba amma ko gobe a shirye muke a sake buɗe tattaunawa. Mais encore une fois, ce qu'ils demandent n'est pas possible. waɗannan jami'ai sun lashi takobin ci gaba da gwagwarmaya har sai haƙa ta cimma ruwa saboda haka ƙungiyar su ta fara hangen shiga wani yajin aikin a makon gobe muddin ba su ji wata amsa mai gamsarwa ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger